wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ta da bi hadihi wa sam saka bi yi ila yau mitin an ma asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau sha takwas ga watan jima'ar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunci hadisan da suke da alaƙa da hukunce-hukunce na sallah azumi zakka aikin hajji kasuwanci da sauransu ya kunshi hadisan sahihul bukhari da muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani yau za mu tashi hadisi na saba'in da biyar eh, muna cikin babi na muna cikin babi na imamanci الله an karɓo daga abdullahi bin yazid al-ansari radiyallahu anhu ya ce, al-barra wato bara'u bin azib ya ban labari wa gairu kabu alhali shi ba makaryaci ne, ku ja layi a wajen bara'u bin azib ya ni labari shi ba makaryaci ne. kenan idan mutum ya baka labari ya kasance makaryaci shin ana sanya labarin shi a mizani labarin makaryaci ko hadisin makaryaci a sunan shi maudu an fahimci wannan ko saboda haka bara'u bin azib amintacce ne shi ya bani wannan labari kamar yana cewa ne ku yadda da labarin da bara'u bin azib ya bani an gane wannan ko baya ƙarya to mu ɗaliban ilimi sai mu koyi da wannan ɗalibi ya zama amintacce domin da zaran an kama ka da ƙarya sai zama duk abin da ka faɗa za a ringa tantama ko da ka faɗi gaskiya ba za a gane shi ba an fahimci wannan ko to saboda haka bara'u bin azib ya bani labari alhali shi ba makaryaci bane duk da cewa as-sahaba kulluhum udulun tika sahabbai dukkan su gaba ɗaya adilai ne kuma amintattu ne su to menene amfanin wannan maganar da ya faɗa fa huwa ghairu zo? ai ba sai ya faɗa ba an gano wannan ko kaman in za a ruwaito hadisi aka ce akhrajahu al-bukhari ba a bukata a ce bi sanadin sahih ko hu muslim bi sanadin sahih ko kaza kawai mutum na iya cewa akhrajahu bukhari hu muslim amma sauran littattafai na hadisi dole sai mutum ya ce bi sanadi kaza hu ibn maja eh, hu ibn maja bi sanadin da'if ko bi sanadin hasan ko bi sanadin sahih an gane sabanin bukhari da muslim to shi ma wannan bara'u bin azib baya bukata a ce mai gairu kazu wannan magana menene shi wannan magana ta akidi ne shi don kusan lallai bara'u bin azib ya kai intaha wato ya kai gaya wajen adalci da kuma kirki na'am kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qala sami'a Allahu liman hamida wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yace sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna zahara to dayan mu ba zai sunkuyar da bayansa ba hatta ya ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajida har sai manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗi yana sujada Ɗayanmu ba zai sunkuyar da bayansa ba har sai manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗi yana me yana sujada kenan in manzan Allah ya ce sami Allah liman hamida kenan ya dumfari me kenan me zai yi eh, ya ɗago daga ruku ya dumfari ina ya dumfari sujada kun gane ku to ɗaya daga cikin mu idan manzo Allah ya ce sami Allahu liman hamida dukan muna nan cikin mai cikin ruku'u ba za mu dago daga ruku'u ba har sai manzan Allah ya faɗi yayi sujada kenan sai manzan Allah ya dago sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yayi sujada idan ya faɗi yayi sujada summa naqa'u sujudan da sannan sai mu faɗi mu yi sujada bayan sa kenan ba wai ana gaggawa bane wajen bin liman idan liman ya yi ruku'u za a bi shi a yi ruku in ya dago mu za mu tsaya har sai liman in ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd liman ya faɗi ya yi sujada a lokacin sai mu bi shi sai mu dago mu ma mu faɗi mu yi sujada an gane wannan ayi wannan yana da matsar muhimmanci baya halarta a matsayin ka na ɗalibin ilimi ya zamanto kana bin liman yadda ka san ainihin abokinka da kai da shi kuna tafiya kan kankan ko kuma tsakaninka da shi babu wani tazara kawai a gane ko kana tafiya da gudu-gudu misali ko kuma ya zamanto ka riga liman duk waɗannan murga mun yi bayani a baya baya halarta wannan yana nuna sahabban manzo Allah sun yi kyakkyawan fahimta na ainihin irin sallah na manzo sallallahu alaihi wasallam na'am an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda Ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza amana al-imam fa aminu idan liman ya ce amin kuma ko ce amin ba an gane wannan ko innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika eh idan liman ya ce amin kuma ma muku ce amin domin duk wanda amin din shi ya dace da amin na mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa duk wanda amin din shi ya dace da amin din mala'iku an gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa malamai sun ce shi wannan amin ma'anan shi Allahumma stajib an gane ku ya Allah ka amsa mana ya Allah ka amsa mana addu'anmu kuma kenan idan liman ya ce amin idan liman ya ce gairar magdubi alaihim wala dallin shin wato mamu zai ce amin ne ko sai ya jira liman ya ce amin eh? wanne ne za a yi hmm? an ce duk wanda amin ɗin shi ya dace da amin na mala'iku ba wai amin ɗin shi ya dace da amin na liman ba in amin ɗinka ya dace da amin na mala'iku an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka to yanzu idan liman ya ce gayar magdubi alaihim wal dalin shin da liman da mamu za su ce amin lokaci ɗaya ne ko za a samu ɗan tazara ko sai mamu ya ɗan jira liman idan liman ya fara cewa amin sai shi ma ya bi shi ko sai liman ya gama amin ɗin sa'an nan sai mamu ya bi ko kuma in liman ya buɗe baki a sai mamu ya bi shi nan take su tafi tare wanne ne daidai na batan gane wannan tunda zahirin hadisin an ce iza ammanal imam fa aminu an kawo harafi na tartibi da kuma ta'kibi idan liman ya ce amin kada ku bata lokaci kuma ku ce me ku ce amin kenan sai liman ya faɗa za ku faɗa kaga wannan fa'un ya nuna ba zai yi kai da liman ku faɗa lokaci ɗaya ba in kun faɗa lokaci ɗaya to kaman ka saba ma liman akan wannan magana ɗin na ba gane wannan saboda haka hadisai sun zo da yawa dangane da wannan a cikin wata ruwaya manzo sallam yana cewa ma hasadatkumul yahud ala shay'in ma hasadatkum ala salam yahudawa ba su taba hasada da ku akan wani abu ba kamar yadda suka yi hasada da ku akan sallama wata amin da kuma cewa amin wayannan abubuwa yahudawa suna hasada da musulmi su ji musulmi suna sallama ga juna su ji musulmi suna cewa amin ga juna an gane ku wato cewa amin bayan liman wannan yahudawa suna matsar jin haushin mu in sun ga muna faɗin wannan magana to a cikin ƙarƙashin wannan cewa amin din nan sunna ne na liman da kuma mu sunna ne na liman a cikin sallah wanda ake bayyanarwa wato liman zai bayyanar da wannan amin din bayan karatun fatiha sai ce amin to idan liman ya ce amin menene sunna na mamu su mamu mai kamata su yi sunna na mamu shine shi ma mamu zai bayyana wannan amin din har sai ya kai ga liman an gane wannan ai in liman ya ce gayar magdubi alaihim wala dalil in ya ce amin to shi ma mamu sai ce amin malamai sun ambata Allah ya musu rahama cewa lalle wannan maudu'i yana daga cikin maudu'i wanda wanda ainihin a wanda ta'amini na liman ke yin daidai da ta'amini nawa na mamu cewa amin na liman su yi daidai da ta'amin na mamu Sheikh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah a cikin ainihin sharhi da yawa sifatu salatun nabi na al'allama nasiru dinin albani rahimahullah yana cewa sa'altu shekha muhammad nasiru dinin albani yake na tambi a sheikh muhammad nasiru dinin albani rahimahullah fi ziyarar ta yi ilal mamlaka al'arabiya a cikin ziyarar da ya kawo mana zuwa ga mamlaka al'arabiya a Saudiya shekara ta hijiran annabi na dubu ɗaya da ɗari hudu da goma. Ice na tambaye shi an matsalaci ta aminin mamumi ma'a ta aminin imam. Dangane da matsalan cewa amin na mamu tare da ta na liman. Wayaya za a yi ne? Shin liman ne zai fara yi daga bayan mamu ya biyo baya? Ko kuma za su yi tare ne? Ko kuma mamu zai wuce liman ne wajen cewa amin. na tambayi Nasiru Dini Albani game da wannan faƙalar Sheikh rahimahullah sai Sheikh Nasiru Dini Albani Allah ya masa rahama yace alal mamumi an yu'akhkhira ta'minahu an ta'min imam bi miqdari harfin harfai ne. yace wajibi ne ga mamu ya ɗan jinkirta amin ɗin shi daga ainihin ta'amini na liman da gwargwadon harfa ɗaya ko harfa biyu an gane yayi ya ɗan jinkirta gwargwadon harfa ɗai ko harfa biyu shi ne ya kasance ta'amini na mamu zai biyo bayan ta'amini ne na liman amma kuma zai haɗu da shi a cikin wasu huruf ɗin za su ci karo za su haɗu a wajen wasu huruf ɗin amma liman zai ɗan riga shi faɗa da kamar harfa ɗai da harfa biyu to kamar yaya kenan abin zai kasance misali ya ce ni ne liman sai na ce ghairul magdubi alaihim wala dallin sai na ce a eh da zarar na faɗi alif da mimu sai kai ka ce amin sai zama da kai da liman kun tafi tare amma liman zai riga ka faɗa saboda wannan fa'unin za a al-imam fa idan liman ya ce amin kuma ku ce amin kenan sai liman ya faɗa idan liman ya faɗi wasu kalmomi daga ciki sai ku yi tarayya da shi a wajen a wajen faɗa tuka sai ya zamanto da kai da shi kun faɗi amin wato kun ƙarasa tare amma farawa akwai ɗan tazara tsakaninka da liman kaɗan an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faɗa a yace fa za qala al imam amin idan liman yace amin sai mamu ya fara wajen cewa amin sai shi mamu ya fara sai ya haɗu da shi da liman fi ba'adi hurufin kalima a cikin wasu sashen harfofin kalima shi kuma liman zai riga shi a cikin harfa ɗaya ko harfa biyu daga cikin kalman a nan wajen sai ya zama da liman da mamu sun haɗu a wajen cewa amin a cikin wasu sashen huruf daga can ƙarshe ko ka ba to wannan shine fata wanda al'imam Nasiru Nasiruddin Albani ya bayar domin a yi jam'i tsakanin wayannan hadisai din jam'i tsakanin idan liman ya ce amin ku ce amin da kuma na biyu duk wanda ta'amin din shi ya dace da ta'amin na mala'iku kaga kenan sai amin din ku sai kun haɗu lokaci ɗaya idan ana so wannan abin ya tabbata an gane wannan ku to sannan kuma malamai Allah ya musu rahama a imma irin su imamu na malik sun tafi a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa imam malik ya tafi cewa amin ba a shar'anta ba ga haƙƙin liman shi liman ba zai ce amin ba cewa kai iza ammanal imam fa aminu idan liman ya ce amin ku yi mai ku ce amin Kuma ne kenan a shi imam malik ana shi fahimta an gane ba a shar'anta cewa amin ga haƙƙin liman ba kun fahimta kaga magana imam malik yayi karo da doron wannan hadisin idza ammana al-imamu fa aminu ko to sai ya yace a shi ta amini ba a shar'anta shi ba ga haƙƙin liman to da aka tambaye shi kan wannan hadisi idza ammana al-imam ta amin a idza ammana al-imam fa aminu me me zai ce kan wannan sai imamu dalil hijra malik bin anas sai yayi tawilin hadisin akan ma'anar cewa iza balagal imam mawdi at-ta'min idan liman ya kai wurin da ake cewa amin shine ma'ana iza amana imam idan imam ya kai wurin da ake cewa amin to fa aminu su sai ku ce amin ku ji wannan shi liman ba zai ce amin ba amma da zaran ya kai wurin ya ce gairul magzubi alaihim wala dallin kaga ya kai wurin sai kuma muku ce me amin shin za ana cewa ne amin ko amin duk ana cewa ko to shine to shine a ana ba wai ana nufin liman ya ce amin bane shi karan kansa wannan shine fahimta na imamu na malik rahimahullah sannan akwai wani kaulin kuma na malik da ke cewa kamar yanda ake so mamu ce amin shi ma liman zai ce amin imamu shafi'i da imamu ahmad sun tafi zuwa ga mustahabbancin cewa amin ga kowanne daga cikin liman da mamu da mai sallah shi kadai wannan shi mazhaban wa imamu shafi'i da imamu ahmad liman zai ce amin mamu za su ce amin mai sallah shi kadai zai ce amin me suka dogara sun dogara ga zahirin wannan hadisin da ke tare da mu iza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal mala'ika gufira lagu ma taqaddama min zambihi ku ji wannan ai kaga da wannan kenan su sun bi zahiri sun bi ainihin hakika malaman usul fiqh suna cewa al-asalu fil kalam al-haqiqa dunal majaz asali ga magana a tsaya kan hakika ba wai abu majaz ba to yanzu su wane ne suke tare da asali tsakanin imamu ahmad da shafi'i ta bangare daya da imam malik ta wani bangaren su wane ne asali ya goyi bayan su kaga imamu shafi'i da ahmad su ne asali ya goyi bayan su kenan wane ne ya saba ma asali a nan wajen imamu na malik bin anas to wane ne ake bukata ya kawo hujja kenan wanda ya saba ma asali shi za a bukaci ya kawo dalilin da ya sa ya tawili saboda tawili ya saba ma asali amma tawili in ya samu karina ya samu hujjoji a kai ana amsa wani lokaci nasu yakan zama zahiruhu gairu murad ku fahimci wannan ai saboda haka a zahiriya su suna da fahimtar ma wajibi ne cewa amin ga dukkan mai sallah dukkan mai sallah sai ya ce amin in bai ce amin ba to yayi zunubi wannan shine zahirin hadisi ko baka ba yan zahiriya sun bi zahirin hadisi kuma gaba al'amuru? al-mujarrad an al-qara an al-qarina ko Iza amana al-imam ya ce fa aminu idan liman ya ce amin kuma ku ce amin kaga zahirin abun cewa amin din nan ya zama wajibi sai an samu karinan da ya fitar da shi daga wajabci sai a yi aiki da shi an gane wannan ayi sanakon mala'iku ba suna cewa amin ga ainihin addu'ar mai sallah kada kai mai sallah kada kai kasa a gwiwa idan ka ji liman ya ce gayar magdubi alayhi wani dalil ka ce amin in kai shiru zai yi wa mala'iku ce amin sannan kuma amin ya dace amin ɗinku ya dace da amin na mala'iku za a gafarta muku abin da ya gabata na zunubanku an gani shi yasa a cikin wata ruwaya wanda ya zo cikin sahih bukhari anas sallallahu ya cewa idza qala kuma amin wa qalatil mala'ikatu fis samai amin fa wafaqa ahaduhum al-akhar gufika ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi idan ɗayan ku ce amin mala'iku eh, mala'iku a sama suka ce amin sai amin ɗin shi sai amin ɗin ɗayan ku ya dace da ɗayan an gane amin din ku ya dace da na mala'iku an Allah ya gafarta muku abin da ya gabata na zunubanku to anan wajen jama'a an ce Allah ya gafarta muku abin da ya gabata na zunubanku kenan mutum yana zina yana shan giya yana caca dan luwaɗi ne dan kidnapping ne shi da aka zo lokacin sallah da liman ya ce gairar magdubi alaihi wal bawalin. sai gaba ɗaya masallacin aka yi aka ce amin din nan kan ka'ida to sai amin din ya dace da amin ɗin mala'iku shin za a gafarta mu kowa da kowa a masallacin ko akwai wasu mutane ke bantattu wanda za a gafarta musu ah, yanzu wannan dan kidnapping din da ɓarawo da ɗan luwaɗi da sauransu mai saba mai iyayensa kaga waɗannan manya-manyan zunubai ne shin idan mutum ya faɗi amin za a kankare mai zunubansa an gani? kamar gashi an ce gafarar lahu lahu ma ta kaddama min zambihi Allah ta'ala ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa me za mu ce akan wannan kaga sai mutum ya yi duk abin da ya gara ma na zunubi sai ruga da gudu ya je ya sallah ya ce amin hmm? me za mu ce akan wannan shin ana gafarta dukkan zunubai ko kuma ana gafarta saga'ir ne kawai hmm? Tusubu saboda haka abin da yake raji a wajen malamai mu ne. an gane ku wannan hadisi ba yana maganan ana kankare manya-manyan zanubai ne. wannan hadisi yana magana ne ya keɓanta ne da ƙananan zanubai saboda akwai hadisi sahihi muttafaqun alaihi wanda anasar muke cewa as-salawatul khams wal juma'a ila juma'a wa ramadan ila ila ramadan mukaffiratin lima bainahunna tuni batil kaba'ir a wata ruwaya malam tagshal kaba'ir wato salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan suna kankare abin da ke tsakaninsu amma da sharadin mai tuni batil kaba'ir idan an nisanci mai manya-manyan zunubai an gane kenan manya-manyan zunubai ba a gafarta sai da mai sai da tuba shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya kawo ayoyin tuba ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha an gane ko idan mutum yayi zunubi ya tuba daga wayannan zunubin inda a ce ana gafarta kowane zunubi to ba a bukatar tuba an ce da zarar mutum yayi alwala to zunubai suna fita daga yatsunsa in ya wanke fuska zunubai na zuba tare da ruwa ko tare da ƙarshen ɗigo na ruwa kaga shikenan da zarar mutum ya yi alwala sai ya yi kisan kai da zarar mutum ya yi alwala sai ya yi zina da zarar mutum ya yi alwala sai ya yi sata sai ya yi kidnapping ya yi zalunci ko ya yi kazafi ga wani to yaya da zai zama to shikenan an gafarta mai zunubansa saboda haka yadda al'amarin yake hadisi in ya zuwa kan wannan cewa Allah ya gafarta mai abin da ya gabata na zunubai ana nufin Allah ya gafarta ƙananan zunubai banda manya saboda wannan hadisin da muka kawo da kuma ayan alkur'ani in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum idan kun nisanci manya-manyan abin da aka yi hani gare su za mu kankare muku ƙananan zunubai su ne sayi'at a nan wajen kun gano wannan ko saboda haka wannan yana da matsar muhimmanci a fahimce shi duk hadisan da suka zo da irin wannan lafazi to ana fassara su da irin wannan hadisai da na kawo akan shi Allahu a'lam na'am an abi ta radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah an karbo daga abi hurairah radiyallahu anhu yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum lin-nasi falyukaffif idan ɗayan ku zai yi sallah ga mutane ya ku jama'a to fa ya sassauta nan yanzu ana karantar da liman yanda zai yi limanci ga mutane ba ba tare da ya cutar da su ba sannan su ba tare da sun zaku ba eh? idan ɗayan ku zai yi sallah ga mutane to ya sassauta fa inna fihim ad-da'if wa saqim wa hajja lalle a cikin su akwai mai rauni ba a cikin wanda kake walimanci ya kai liman akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai ma'abocin bukata akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai ma'abocin bukata wa idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha idan ɗayanku ya yi sallah ga kan shi, to ya tsawaita abin da ya ga dama in za ka yi sallah kai kaɗai wato ka tsawaita iya tsawaitawanka to shin wannan magana da aka faɗa cewa in za ka yi sallah kai kaɗai ka tsawaita da ga dama shin ala shi ne ko kuma yana taƙayyidi me taƙayyidin za yana jin bacci misali in yanzu yana yin sallan zai iya zagin kansa misali an ce idan mutum zai sallah shi kadai ya tsawaita abin da ya gada ma yanzu sallah asuba zan yi sallah ni kadai ban samu jam'i ba zan yi sallah ni kadai zan iya tsawaitawa in ta yi har gari ya waye har rana ta fito sannan na filfili sallar tahajjud zan iya ta tsawaitawa in ta tsawaitawa har gari ya waye har zuwa wannan lokacin kila zan iya tsawaitawa har lokacin sallar azhar in bar sallar jam'i in ta tsawaitawa har in kai zuwa la'asar har in kai zuwa ga magarba ina ta hajjur yayu haka bai yiwu ba in tsawaita abin da na so matuƙar bai shafi sauran salloli ba sannan kuma matuƙar ba na jin bacci ko idan ina jin bacci ko na gaji manzo Allah ya nuna mana lalle in yanke in huta da sauran koyot wanda in muka yi tunani za mu iya sanya su a cikin nan wajen kun gane almuhim dai kada mu zamanto masu wuce gona da iri wajen limanci ga mutane kada mu zamanto mun ke da yawa mutu ya karanta kul wallahu kawai ya yi ruku'u ko ya karanta mudhammatan kawai ya yi ruku'u a mu karanta shigaken sura ko mu ringa bin ka'ida sallar asuba tsawaitawa ake yi sallar asuba da azahar sallar magariba takaitawa ake yi isha'i tsaka tsaki ne ake yi to irin wannan mu ringa rayar da irin wayannan sunnoni sai dai jifa jifa ana iya sabawa misali an gane wannan saboda haka a mun ji abinda da manzo Allah ya faɗa na'am mu je na'am an abi mas'ud al-ansari al-badri radiyallahu anhu an karbo daga abi mas'ud mas'ud al-ansari al-badri Allah ya kara masa yadda ya ce da rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faƙala inni la ta'akhkharu an as-sala inni la ata'akhkhar ya rasulullah lalle ni nakan dan yi jinkiri daga sallar azuba, bana fitowa da wuri min ajali fulanin saboda wane min ma yudiri bina saboda tsawaita wanda yake yi a gare mu kun gane yayi yana tsawaitawa kenan shi wannan wannan bawan Allah ya yake yi ila zai jira sai liman zai yi ruku sai ya fito in ya ji liman ya kusan kaiwa ƙarshen sura sai ya yi sauri ya fito a yi ruku tare da shi saboda liman yana tsawaitawa shi kuma yana galabaita kuma ya fito wa manzan Allah ya fito ya gaya wa manza Allah gaskiya ce wallahi ina yin jinkiri bana zuwa da wuri saka na kai karar liman ne zuwa gare ka ya rasulullah limamin mu gaskiya yana takura mana yana tsawaitawa yana kaza yana kaza na'am قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد من غضب ban taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam yayi fushi a cikin wani wa'azi ko kadan ba fiye da yanda yayi fushi a wannan rana ban taba gani yayi fushi ko kadan ba kamar yanda yayi fushi a ranar faqala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna minkum munafirin lalle daga cikin ku akwai masu koran mutane a cikin addini idan na san abin da na yi daidai ne amma zai kori mutane ya halatta ci gaba da yi ko kuma kada yi Kuma ne ya ce lalle daga cikin ku akwai masu koran mutane idan ka san zaka aikata wani abu amma abin zai sanya mutane su kyamace ka mutane su ringa gudunka, ka ina fata wajibi ne gare ka nisanci wannan abu an gani yawwa yawwa ayyukum amman nasa falyuti daga cikin ku duk wanda yake limanci da mutane to ya takaita ba in har za ka yi limanci ga mutane ka san fa kana limanci ne ga mutane masu mabambanta hali ka takaita fa inna min wara'ihi alkabir to mun lalle a bayan sa fa akwai tsoho tukur wanda wanda ya tsaya ana sallah da shi da karamin yaro sosai da ma'abocin bukata kila wani yana so ya kai Habuja ko yana so ya kai Lagos kuma an gaya mai lokacin da za a yi appointment a can Lagos ko Abuja wanda tsawaitawan kaɗin nan yana iya sanyawa ya yi asaran wannan appointment ɗin yana da wata bukata an sanya lokaci to kai kuma tun da baka da aikin yi baka da wani uzuri sai kana ta tsawaitawa baka duba maslahan jama'a to wani kila yana so ya hau jirgi ne kuma jirgin nan yana tashi misali mu ce sallar asuba ana yin shi biyar da rabi to kuma jirgin yana tashi karfe shida sai kana ta jan karatu jan karatu sai wannan bawan Allah ya fahimci yanzu shida sauran minti biyar kuma har yanzu kana nan kana ja baka yi shirin dakatar da sallah ba yanzu bai kamata wannan bawan Allah ya aikata idan ya ci gaba da binka zai yi hasaran wannan wannan jirgin kuma yayi asaran jirgin kila yayi asaran wasu al'amura masu yawan gaske nashi to yanzu bai kamata yi Hmm? sunan malamai sun ba da dama mutum ya sallame ya koma gefe in ya san zai iya sallan ya yi sallan daidai gwargwado an gani in ya yi sallan din ya wuce ya je ya hau jirgi ya yi sallan gwargwadon yanda ainihin ba zai cutar da sallan ba sannan ko ba zai shafi lokacin shi ba an gani to mu ɗauka saura minti goma shida ya ga cewa mutumin ya ci gaba da karatu ya yana ta karatu sai ya yanke sallar cikin wannan minti goma ya je ya ware ya yi sallah ya je ya hau jirgi abin shi na fatan gane kamar yadda wannan mutumin ya aikata wannan bakawin ya aikata tare da mu'azu bin jabal radiyallahu an kun gane da ya ga mu'az na ta tsawaitawa yana ta tsawaitawa kawai ya ga zai bata mai lokaci sai ya ja baya ya koma gefe ya yi sallah shi kaɗai. wanda a wajen malamai sun yi saɓani, shin ya samu wata raka'a da mu'az ne daga baya zo ya karanta sauran rakowi tare da liman ko kuma a'a bai samu wata raka'a ba kawai ya yi sallolin na cikakke bayan ya ware malamai sun yi saɓani akwai masu ganin mutum na iya sallah raka'a biyu tare da liman ko raka'a ɗaya da ya ga liman ya tsawaita mai sai ya janye ya karasa shi kaɗai akwai wannan magana malaman fiƙi sun tattauna a kan shi ko fahimci wannan ko saboda haka ya halatta wato idan har ainihin kamar yadda Ali Bassam yake cewa anna tadwilal imam tadwilan za'idan anil mashru lalle tsawaitawan liman tsawaitawan da ya karu akan shari'a uzurin fi takallum an salatul jama'a ma'ahu uzuri ne game da yin fashi mutum ya janye daga yin sallan jam'i tare da shi in ka san limamin dan caji ne kullum yana cikin tsawaitawa ya wuce gona da iri kana da uzuri ka ƙi yin sallah tare da shi amma in tsawaitawan bai wuce gona da iri ba kai dai rago ne to ka dage kai sallah tare da shi ina ba san gane wannan saboda haka wannan shine abin da aka faɗa kun ga anan wajen an ce manzan Allah ba a taɓa ganin yayi fushi ba kamar yadda ya fushi a cikin wannan wa'azi kenan in ya zamanto wato ba lalle cikin sallah ba ko cikin sallah ko wajen sallah duk abin da zai zamanto ya kora mutane kuma wanda akwai hanyar da za a iya bi saɓanin wannan ba lallai sai an fito wannan hanya din ba an gane sai wani ya zo yana aikata wani abu wanda yana tsanantawa wanda za a iya bin ta wata hanya matsakaiciya a cimma irin burin da yake zo ya cimma an gane sai ya zamanto mutane suna ta gudu mutane suna gudu ba sa son su fahimci sunna kamar yana kira zuwa ga sunna to sai ya zamanto yanayin wa'azinsa babu hikima a cikin ta gabaki daya yana tsanantawa mutane yana faɗin mangalu wanda za a iya isar da saƙon ba ta irin usulubin shi ba kuma sannan a samu fa'ida mai yawa ninkin ba ninkin akan nashi shi kuma nashi in yana yi yana koren jama'a ne ya hana su fahimtar sunna ya hana su fahimtar salafiya to shi wannan ya kamata a gargade shi ko bai kamata ba to idan aka gargade shi yake shi dai abin da ya faɗa gaskiya ne ba zai ɓoye ba ai abin da na faɗa haka ne ko ba za mu ce ka faɗi gaskiya amma usulubinka ba gaskiya ba ne saboda an ce udu'u ila sabili rabbika bil hikima wal mau'izatil hasana wajadilhu billati hi ahsan kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi kyakkyawa an gane ku kai mujadala da su da abin da fi dacewa ashe kenan maganan da ka faɗa gaskiya ne amma kamar saukan kashi an gane ya kamata kada a haɗa wa mutane zafi guda biyu ga zafin nan na faɗin gaskiya faɗin gaskiya ɗaci gare shi an gane ku sannan kuma ga kausasa magana kaga idan an haɗa wannan to zai yi wuya mutane su amshi wannan gaskiya ɗin amma a bar su da guda ɗaya su ji da shi ko wato faɗin gaskiya ɗaci gare ta amma a ringa cizawa ana hurawa a amfani da hikima to wasu mutane suna cewa ai su babu ruwansu in suka faɗi gaskiya in ka ga dama ka saurara in ba ga dama ba ka gudu ai ba mu ka kore ka ba shin waye kore mutane usulubun wa'azin shi ne ya kore mutane annabi yayi wa'azi sosai ya nuna wa sahabbai inna minkum munafirin lalle daga cikin ku akwai masu koren mutane daga ainihin addini ashe duk mutumin da yake tsarantawa duk mutumin da baya sanya hikima wajen wa'azinsa to lalle yana korar jama'a akwai daga cikin mutane masu cewa ai in kaga mutum yana yin haka duk kawai baya son yayi laifi ne shin haka ne ko kuma bin usulubi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu ku duba wani abu yanzu manzon Allah ya san limamin ko bai san shi ba jama'a ba da ku. manzon Allah ya san limamin amma ku duba hikima ta manzon Allah shin ya kama sunan shi ya zo ya ce akwai wani limami sunan shi malam wani limamin yana takura wa mutane limamin yana zaluntar mutane ba haka yace sai ya wa'azi a dungule duk wanda abin ya shafa sai ya kudin goro sallallahu alaihi an gani an ce ba a taba ganin annabi yi fushi ba amma duk da haka sai manzo Allah ya guji ta ayini an gani yace ya ku mutane lalle daga cikin kwakwai masu koran jama'a kun ga hikima ce akwai hikima da ya wuce wannan yace kai limami kana koran jama'a kai zalibi da da ci haka ba irin yanda za ga yanzu yan bar bakwai ke yi ko? yan bar bakwai suna ganin wai haka faɗin gaskiya ne da zarar sun ga wani mutum ya yi kuskure kawai za ka ji saukan wa'azi ne kawai an zo kawai an kira ka azalimi ana kama sunanka ana kiran ka ɗan biri'a babu wani magana ikamatul hujja babu izalatu shubha babu wai an same ka gefe amma nasiha kawai za a kama sunanka ana zagi wai wannan wa'azi ne in ka ce musu yin haka din irin wannan ta'ayi ne babu hikima ku fara kiran mutum a gefe ku masa nasiha ku nuna masa gaskiya da sauransu sannan kuma ku yawaita yin wa'azi a dunkule irin usulubi na manzo sallallahu alaihi sallam shi manzo Allah in an yi laifi cewa yake wai me yasa mutane ke yin kaza ga me laifin fa amma manzo Allah ce me yasa ku mutane ke kaza saka yin ta'ayini ya saba ma asali amma akan yi ta'ayini in ya zama labudda minhu in ya zama to in ba a yi ta'ayinin ba to barna mafi girma zai faru to sai a yi ni don a kusa da wannan barna amma asali shine a yi wa'azi a dunkule a yi kuɗin goro duk wanda an ce kowa ya zagi a kasuwa ne? an ce habaicin mai ne habaicin mai a mai kura na mai an habaicin mai kuma jira yawa habaicin mai akuya na mai kura ne ko bari haka bari Allahu a'lam ku fahimci wannan ku nan da ya nuna ba Hausawa kenan ko habaicin mai kura na mai akuya ne haka ne ko idan ka ji mutum ya yi wa'azi malami yana wa'azi a dunkule zai iya yi wa ko wani mai laifin ƙila kuma da wani yake amma sai ya yi a dunkule don bai san ya kira sunan shi ƙila kuma ya yi ne a dunkule duk wanda wannan abin ya shafa a ya gyara ƙila ma ba da kai ce ba gane ko Faka ya ku ɗaliban sunna mu yi amfani da wannan usulubi na manzo sallallahu alaihi wasallam wato mu guji ta'ayini kama sunan malamai muna zagi kama sunan masu laifi muna zagi ya saba ma asali sai in ya zama to lalura da minhu wannan shine fatawan da manyan malamai irin su Sheikh fozan ya faɗa kan haka ya ce Allah subhanahu wataala a cikin Ƙur'ani, wato ya nisanci ta'ayini sunayen mutanen da Allah ya kira a cikin Qur'ani ya faɗa aibin za su da yawa daga Fir'auna sai Abu Lahab sai Hamana sai Muwa sai Karuna daga shi sai wa kaga ba su da yawa shin za ku ce tun da aka fara tarihi na duniya wa'annan hudun su ne kafirai kawai su ne suke ta'addanci ga musulunci da musulmi kaga amma kuma sai Allah ya ambaci su hudu ku duba cikin littafin hadisi kafirai nawa ne a Makka kafirai nawa ne a Madina mutane nawa manzo Allah ya kira sunan su har babu amma akwai lokacin da yake halarta a kira suna an gane malamai sun yi bayani a ainihin mahallinsa ina ba gane saboda haka dangane da abin da ya shafi jarhu wa adil ina ƙara maimaitawa ku samari yan bana bakwai ba haƙƙinku ba ne. haƙƙi ne na manyan malamai irin su Sheikh Dinin Albani irin su Ibn Baz irin su Fauzan irin su Abdul Musin Abbad ire-iren wayannan malamai su ne malamai rasikuna fil ilm amma ainihin ɗalibai ‘yan bana bakwai ko kuma ɗalibai wanda suke sun fara taka matakin malanta su ɗaliba-ɗaliba malamin malamai su ya kamata ne su mayar da wannan fatawa zuwa ga manyan malamai walau duhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastabidunahu minhum saka Allah subhanahu wa ta'ala shi taimake mu ya sa mu gane za mu tsaya nan wajen an lokaci yayi wa alaikum salam Alam hadisin nan na baya na Abdullahi bin Yazid. Na'am. Ina da ko ne ban fahimta ba ko ban saurara da shi. Eh. Na ji kamar ka ce idan annabi ya ce sami Allahu liman hamida. Su sabai suna kasancewa ne a ruku'un eh. ba su dagowa har sai annabi ya sujada sannan za su dago daga ruku'i sannan su sujada. Ok, kila kila na yi su gudu baka ko? Na'am. Wato idan sun ce da su sabai sun ce idan manzo Allah ya ce sami Allahu liman hamida. ɗaya daga cikinsu baya sun fiyar da bayansa a gani wato ba na suna ɗauka na ce sami Allah liman hamida za su yi mai za su ɗagu ana cewa sami Allah liman hamida za su ɗagu idan suka ɗagu ɗin manzo Allah zai wuce ina su jira? su kuma suna nan a tsaye Ko gani manzo Allah in suka ɗago daga sujada su suna nan a tsaye manzo Allah zai tafi jira. idan manzo Allah ya tafi jira, ya sa goshi a ƙasa sannan su ma su yi mai sun mana ka'u juru a sujudan ba da sannan sai mu faɗi mu yi sujada bayan sa kun gano wannan to kila na yi su da baka wajen magana an gano wannan wannan shine da yanda abu yake sami Allah liman hamida liman ya faɗa za su ɗago su ma sai rabbana walakal hamd sai su tsaya kyam sai su jira mai liman ya sunkuya zuwa sujada to sai sun jira yayi sujadan sannan sai su tafi su bi shi Allahu a'lam na'am shikenan to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik